Gracias.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 فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى uwa masu albarka, البركة iyayenmu mata da baka a wannan farfajiyar masallaci masjidul ilmi li muhammad suleiman rahmatullahi alai mun haɗu farfajiyar wannan masallaci wanda aka gina tubalansa domin lada ta kai ga dattijon albarka babanmu alhaji suleiman allah madaukin sarki ya gafarta masa kamar yadda kuka sani kowace rana daga cikin ranakun wannan wata bai albarka wannan karatu yana gudana tun daga lokacin da aka fara har zuwa wannan lokacin karatun nan ba a samu yankewarsa ba wannan yana da alaƙa ne da jajircewar shi mai wannan majalisin fadilatul daftar sheikh imam suleiman bawa argungu wato shugaban majalisar malamai ta argungu lokar gamma irin yadda wannan bawan allah yake kokari yake bayar da lokacinsa domin ya ga cewa duka bajalis da yake gabatar da karatu an samu an yi wannan karatun to yau uzuri da ya kama shi na tafiya wadda tafiya ce ta girshi kuma babu yadda za a yi suna da mitin kuma daidai kusan wanga lokacin to shi ne dalilin da ya sa wakilta ni cewa na zo na rika masa wannan karatun a insha Allah gobe shi zai ci gaba da karatun shi insha Allah kamar yadda kuka sani wannan karatun yana gudana ne tare da hafizu kitabillahi alaramma a muhammad abubakar bayawa ɗaya muhammad bunza wanda shi ne yake taya malam wannan aiki a ramma allah ya saka da alkhairi muna ganin karatu yana tafiya kullum ba tare da jinkiri ba allah ya saka da alkhairi ɗan uwa iyaye mata ba za mu gushe ba muna addu'a wannan ibadoni da muke cikinsu allah ya karba mana kuma Allah ya karfafa gwiwar mu akan waɗannan ayyuka ba zan gushe ba ina gabatar muku da uzuri na cewa tsakani da Allah wannan kujerar ta yi mini nauyi kwarai da gaske kujerar da dokta yake hawa iri na ɗan ƙaramin almajiri yan hau wannan kujera ba ƙaramin aiki ba ne amma kuma tun da ya amince ya yarda cewa na rika to akwai abin da ya gani saboda haka ku yi hankuri da sanin karatu ne da dabarar zancensa da yadda yake gabatar da karatukan nan na kan gaya masa wallahi ina jin daɗi da yake karatun nan ana karatu ana tafi ana nishaɗi sai ga ɗalibi ba zai je ya gaje ba ko da aka tsayawa sai ɗalibi ba ga lokaci ya yi sauri wannan usulubi ne irin wanda Allah ya taimake shi ya bashi ya yi masa hazaƙa Allah ya hore masa salon zance daban-daban da dabaru na karantarwa lakcara ne a jami'ar a kwalejin education ta adamu auji da ke nan cikin garin argungu Kunga wanda yake lakcara ba karamin wato dama ya samu ba irin wadda allah ya bashi ina gabatar muku da uzuri ku yi haƙuri sannan an an kuma ta gehen ilimi kunga, kuma ba zan iya kwatanta kaina da shi ba amma dai a yi haƙuri da ɗan abin da zai samu Allah shi mana mafita kamar yadda na samu labari muna cikin wannan sura mai albarka suratul ahza malam sai da ya kare mana suratul nur ya sace zakulo muna wannan sura mai albarka suratul ahza lura da sura ce da tabbashe hukunce hukunce da suke da alaka da harkar iyali harkar zamantakewa harkar mata da miji harkar mu'amalar gida harkar gyara tarbiyya da ɗabi'u kuma da zafulo muna wannan sura ana ta karantar da mu abubuwa ga sunan mun fa'idantu kwarai da gaske jama'a kun fa'idantu ko ba ku fa'idantu ba to Allah ya saka mana da alkhairi yau za mu tashi aya ta 49 a jiya an tsaya aya ta 48 yau za mu tashi aya ta 49 Allah subhanahu ta'ala. ya mana jagora karba kallahu يا أيها الذين آمنوا إذا نجعتم يأتيكن فلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عزة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا Allah subhanahu wa ta'ala yi kira zuwa ga masu imani kunga wannan ayar da maza ne ake ba da mata ake Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuwa inda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke aiki da shari'o'in Allah subhanahu wa ta'ala kira Allah yake zuwa ga masu imani domin umarnin da Allah zai bayar duk wanda bai da imani ba zai iya riko da wannan umarnin ba ya ayyuhan ladzina amanu ya kuwa da suka yi imani idza nakahtumul mu'minati yayin da kuka kulla aure da mata mu'minai annikahu kina zuwa da ma'anar alwafa'u wato saduwa da mace akwai lokacin da annikahu yake zuwa da ma'anar al'aqadu to a nan kalmar ne ka hudu da ta zo malamin suka ce abinda ake nihi ƙulla aure kira Allah yake ga muminai idza nakatumul mu'minati yayin da kuka ƙulla aure da muminai mata kan nemi mace aure na shari'a sai aka ƙulla muku aure da kai da ita kun ga mace ba ta zama matar mutum sai an kulla musu aure yana daga cikin abin da ya kamata iyayen mu mata ku sa ido ga mayaudaran mazan da ke cutar suna zuwa suna biyan sadaki bayan sun biya sadaki sai su wake da wannan sadakin suna lalata muku tarbiyya daga baya su tsallake kuma su ce ba za su yi aure ba don namiji ya biya sadakin ya yi wani rukuni daga cikin rukunan aure ba shi kaɗai ba ne ina magana shedu ina waliyi ina kulla aure to amma saboda mata suna da rauni kuna da rauni sannan wasu daga cikin ku su ba sa jin magana jiki ne musu rawa an biya sadakinta shikenan ta zama mata ta haka za su iya zuwa ko ina su yi ta yawon bindaka ba a wanga gari ba a wancan gari ya dauke ta da mota ya dauke ta da mashin su tainan su tainan har da yawon zuwa ganin gidan da za ka yi daga ke sai shi ba ki da tarbiyya duk macen da kan iya shiga motar ɗa namiji wai don yana buɗar ta aure ko don an samu su rana ko don an sa sadaki ya ɗauke tete da ita gida nai wanda yaka gini wai ya gwada mata tsarin ginin da yake yi ita kaɗai daga ita sai shi billahi la'azimu ba ta da tarbiyya ganin ɗaki ba aikin ki bane a al'adance muna da al'ada wanda mun ga da, uwaye da kakanni muna da ko ba ma da tsakaninku da Allah ga al'ada wa ke zuwa ganin ɗaki uwaye ke zuwa duk abin da iyayenka sun haga na miki ya kamata ki dike wadatu da su to amma sai ga wai yarinya da ita ma yanzu har an kai in mutum na gini matashi wai da yarinya ake gini wai shine warewa ita ka kama mai aiki da ita a hakoni tambadewa zalla me kai ki wannan ba aikin ki bane ki bacci yayi wannan aiki na ce me ya kai ki wannan wannan abu muna kida shi matsayin rashin kunya ba wayewa muke lisawa ba mu muna kida shi a matsayin me rashin kunya baki da kunya ba ki da tarbiyya ki zubar da ajin uwayenki ki zubar da ajinki daraja ki ta yi ƙasa da mun ganki cikin wannan yanayin mu shi ke nan martaba ki ta zube wurin mu saboda mai ba ka'ida ba ce mace ba ta zama mallakar ɗa namiji sai an ƙulla musu aure ga sadaki an biya kai ma ga dama sadaki ma ana iya jinkirta shi ana iya ɗaura aure ko babu sadaki ko ba a iya ana ɗaura aure babu sadaki abin mutum sadaki ana yi kwashe nan ko da babu sadaki ana iya kulla aure a ce an bi mutum sadaki ko kuma amma ce an yaye masa wani kaso cikin sadaki to amma abin da muhimmanci shine amincewa wadayyanki da yadda an kulla miki aure da ke da shi to a wannan lokacin kin zama mi kin zama mata kai an gane ko kin zama mata shi yanzu daga lokacin da aka kulla wannan auren yasa Allah ya ce wato idza nakahtumul mu'minati anan malamai sun ce akwai wata magana da ya kamata mu lura da ita sai Allah ya ce ma maza idza nakahatumul mu'minati in za ku auren mata mu'minai kenan in namiji zai aure wace zai aura mu'mina mai imani ba fasika ba ba mutum ne banza ba in dai kana da imani dolan ka in za ka aure ka tsaya ka sa tabaran hangen nesa ka kalli tarbiyyar mace ka kalli tarbiyyar gidansu da halayenta kamin ka ɗauko wadda za su zama maka a matsayin mai uwan diyanka to yau mu ba shi yadda ne mu ba mu dai ta kawai yanzu matasa abin da ya dame su kawai yarinya kyakkyawa wanda yana daga cikin dalilin da ya sa duk 'yan mata ka dawo faraye babu bakaki yanzu bakaki yan kaɗan ne ko wace son da kai ta koma mai huskar coca-cola eh ƙawa mu bakaƙe ko coca-cola Eh, an ci gaba koko an lalace an ci baya da kin yi zaman kiye da Allah yake a haka din wani na san yana da fararen mata uku ba a yake su kawai yana na yana lalabe yana na yana lalabe sai ko ki ga imani ga baki sai saɓe shi ke nan ki je cikin gida ki ta warkar da bakin ki, cewa an kai mace nan tana baka ba ta da shi ke nan ta matsala ne saboda haka wannan ba tunani ba ne muna kira ga sukan su matasanmu ga mazaje masu aure wanda a mutumin kirki in zai aure ya aure mace mai tarbiyya mace mai nagarta saboda ne su samu su rayuwa ta har abada ya safa ganin zamantakewa auratayyanmu akwai auren da ko da aka kulla aure ya mutu damun babu shi akwai auren da ko da aka kulla shi ya mutu mutudus wani ko ɗaukar rashin kai wani mai lahiya saboda haka jira ɗaya kai a sai a tari kwana bi kwana uku shi ke nan auren ya mutu wannan yana faruwa ko bai faruwa ba shi kun ga me ya ka matsala tun harko ba a yi aza tubalin kwarai ba tun harko ba aza tubalin kwarai ba so saboda haka ya kamata su maza duk wanda zai aure ya tsaya ya bibi mace mai addini mai imani ba mushrika ba ba mai zuwa gurin bokaye ba ba mai tsibbanci ba wata ko da taka zuwa gidanka ta riga ta sa an rubuce ka ta shayi ta dame ka ta zuke ka gaba ɗai kawai ta zuwa ɗayar gidanka taka jiran sai in ta je ta mallake ka ta mallake mamakka ta mallake kowa naka duk ta gaba da su yasa za ga wasu da layoyi suke zuwa gidajen su. wasu da karhuna saboda mai ba su da imani an gane ko shi ne Allah ce idza da kahtumul mu'minati yayin da kuka aure mata mu'minai ai idza aqattum alayhinna yayin da kuka kulla aure da su thumma dallaqtumuhunna sannan kun ka sake su ashe kenan babu magana saki ga mace baka aure ta ba ina malaman da ke cewa wai da zaran mutu ya gaba da sai ce kai amma da yau bayani ta ban shawa in na aure ta to na aure ta ko na ke ta duk ce wai aure ya mutu A to ba kai auren ba ba ina magana ka ce wayan kace wayan gaggar ta ka ce wagga in na aure ta na ta ke ta wacce ke nan wai aure ya mutu wacce irin magana ce wannan mara dalili mara hujja baka aura ba sai ka aura ne bayan ka aura sannan ne daga baya in wata matsala ta taso aka samu matsaloli matsalolin nan sun yi girma ko ku a'a ka aura ka aure mace bayan ka aure da ta zo gidanka sai ka gaba ta yi ma ana samun haka idza dallaqtumun nisaa abin nan idza nakahtumul mu'minata thumma dallaqtumuhunna sannan kun ka sake su min qabli an tamassuhunna ay min qablu an tujami'uhunna tun gabanin ba ku jima'i da su ba mutum ne ya aure mace ta je gidansa tana so ne yana son ta an yi aure ta je gida ne wani dalili kawai ya sa ya ji bai son wani dalili ya sa ta hata zuciya ce la'alla tana da wata matsala ga jikinta bayan har ta je gidan ta zage kayanta sai ga wata illa kuma yana ganin wanga illar ba zai iya haƙuri da ita sai sai ta saka kayanta in ta saka kayanta shi kenan bai iya zama da ita sai ya ce ya sake ta to a fahimtar ku da ya yi mata haka da ya zauna da ita yana cutar da ita waye alheri ya ba shi mai daga baya wasu farko ya yi amfani da fuskar ki amma bayan kin shigo gidan sai ki cire hijabi sai kina wata tahiya haka kina jin kawa ko ya ga wata matsala ko ya ga wani muni ga jikinki sai ji kuma bai iya hankuri da shi kun ga ka'ida ai abinda Allah ke cewa maza su yi hankuri da ku ko don muni kowa na da shi kuma duk mutum ɗan tara ne bai kai ɗan goma ba to an yi ka yi hankuri to amma kuma in ka ji ba ka iya hankuri sake ka musulunci bai da zargi da ke to idan irin wannan mata kuka aure su sai kuka sake su tun gabanin ba ku saduwa da su ba dala ce famalakum alaihin na min iddatin ta duna ba ku da wata idda wadda za ku ƙididdiga mu waɗannan matan da za ku shafe sai muku idda saboda ni ba a sadu da ita damin bi ke sa mace ta yi idda saduwar to ba a sadu da ke saboda haka daga lokacin nan tun da ba a riga aka sadu ba to sai ya ji ki mai sai ya baki takardar saki ba wani abu ne ba sai ki dawo ki gida da ke dawo gida in akwai wani tsohon saurayin da sun kai ba ɗan ku tare a gaya mai Allah ya kawo mai nama ga sashe daga sama shi taho rannan shi zo rannan ran da an ga sakoki a ɗaura mai aure da ke da shi ki wuce gida ne shi ke nan ba ba ta wanda suke ba shari'a ta yi idan ka aure mace bayan ka aure ta baka sadu da ita ba to babu wata idda wadda za ka tsaya a kai falaisa hunaka iddatun Ta ha alaihin ba ku da wata idda da za ku kididdiga akan su ba da hazar talaq bayan an riga ayi wannan sake Izali idda domin ita idda kunu lil madkhul biha idda na kasancewa ne gawa al madkhul biha wanda miji yayi jima'i da ita ita ka idda kun gane ku eh limarifati masir rahim saboda ana so a sa abin da ke cikin mahaifarta kisa an fasihinta wa amma gairun madakul amma wanda miji bai riga ya sadu da ita ba to fa ma'alumun sanannen abin da cewa anna rahim anna rahimaha mahaifatta khaliyatu ta tsamsu ba komai ciki to da ka kawai sai ki dawo ki gidanku in Allah ya kawo miki wani mijin aure sai ki je ki auren falaha an tatazawwaj ba da hadar dalaka mubashiratan ta samu ta yi aure da wani namiji kai tsaye tana hitowa gidan nan kai tsaye in ga wani mai so sai ta zuwa aurenta ba wata gida da za ta yi wai za a radar mutsallar yayin da shi wanda ya yi sakin ya yi niyan an yarda a ilaiha ba ya sake ta ba bai saru da ita ba ko ya yi saki kuma sai daga baya bayan ta dawo gidansu sai nazari da shawa da kauna ta sake lullube shi sai ya sake dawowa ya ce shi na son mata ne to yanzu a ce mai ba mata ka ka dai ce kana neman aure yanzu sabo yanzu a sake neman aure sabo ya sake biyan sadaki a sake daura mai aure sabo to wancan sadaki wadda jiya eh ta ci rabin sadakinta saboda an daura musu aure kun gane ta ci rabin sadaki sai ta bashi ne rabin sadaki sunna bai saru da ita ba to kuma yanzu in yaje yana so sai ya sake shigowa cikin jerin gwanon masu neman ta aure in ta ji kuma tana so ne ta kau da kai ga abin da ya faru shekaran jiya sai ta tafi auren kuma babu wani abu da za ta yi na san wannan abin zai muku nauyi bane da gaske eh akwai maslaha ba ku gane ba ne ya yiwu lokacin da ya rabu da ita wani asiri an kai ga ta fara yana ganin ta ne baka yana ce tana waye kawar da malaka yau haɗi ta kamar jaba tunda akwai asirin da za a mace ta kama wani jaba ko ba haka ba ne ko kuma wasu abubuwa wani dalili ne da sa matsalar ta faru to ya an gane bincike ya nuna cewa wani dalili ne ya faru sun sai a dama a cikin shi kenan ya dawo ya ce yana son abi sai a sake daura musu aure ya biya sadaki sai ta koma dakin mijinta damu wancan auren ana kida shi ba aure na jama'a iyaye mata kuna fahimta wancan na farko ba aure na mutum da dai bai riga yi ba ya samu ita to shi da yake cewa falaha an ta tazawwaja ba'da hada salat shi da yake cewa famattifuhunna to irin waɗannan matan waɗanda kuka saka ba tare da kun sadu da su ba sai Allah ce fa matti'uhunna ku yi musu kyauta ta jin daɗi kun sa a musulunci in mutum ya sake mace zai mata kyauta ta jin daɗi me sirrin ya mata kyauta saboda wannan nauyin sakin da ya mata ya sassauta mata damuwa da ta shiga duk ka ga mace ran da aka ce namiji ya ba ta saki wallahi sai ta ji takura sai ta ji damuwa sai ta ji wata wahasha wata matsala ta lullube ta duk yadda ko take to sai shari'a ta ce to yayi mata kyauta to su ma irin waɗanda matan waɗanda ba a hasadu da su ba a musulunci su ma Allah ya ce fa uhunna ku jiyar da su dadi ai uhunna shay'an min malikum ku ba su dan wani abu daga cikin dukiyarku ya tamatta'ana bihi wanda za su ji dadi da shi an gane ku ba su wata kyauta wadda ni za su ji daɗi da ita gwargwadon halin gwargwadon wadatar miji in ya ga dama wagga da ya masu kinga ya sake ta bai saru da ita ba in ya ga dama sai ya ɗunka mata tuwali kala goma sha biyu ya ba ta mota ya haɗa mata da kujerar umara ya ce kuma gashi wance a yi haƙuri allah maɗauki sarki da ya sami dalili ya sa zama ba zai ɗore ba sau da haka ka sake sai ta da motarsa da kujerar makata da umararsa da komai nata kuma yin ta samu wani wanda ta so ta ce aurensa in ya dawo kuma ta ji tana so ba nan ba dole an kai mata ba in ta ji tana so in ya dawo ba tare da ta yi aure ba sai ya sake shigowa cikin mabida ya biya sadaki sai a sake daura musu aure sai ta gidan mijinta ya zamanta wannan muna kira ga mazaje su ji tsoron Allah ba ma yi ba ma yi madadin mayin kyautar cuta ke biyuwa baya wani ma ya gaba sai mai zaune-zaune zai ce duk abin da ya bata a baki abini ina magana a baka abinka ka aure ta ka yi mu'amala da ita ta rayuwa zamantakewar a maganganu su yi tawaruwa tsakaninku ba ita sace ba ta son ka ba to irin wannan na san ya sha waruwa namiji ya aure mace bayan ya aure ta sai ya gaba ta mai sai ya sako to babu dalilin da zai da shi a bashi wani abu in yace a bashi wani abu kace ku ce mai kotu shi alƙali wani mahaukacin alƙali ne zai yadda ya ce a bashi wani abu akan ni amma in ita ce ta ce ba ta son shi to kun ga nan sannan na za a sha ta yi ta bashi kaye jama'a muna fahimta ko saboda haka irin wannan shi ne umarni da Allah subhanahu wata'ala yake wato ambata muna to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wato famatti famattibuhunna ko ya gaba Allah ya ce subhanahu wata'ala buhunna wato ku jiyar da su dadi yakuna iwadan amma fatahunna min az-zawaj sai ya zama musanya ga abin da ya kuce musu na wannan auren wa daf'an wahshati talaq sai da muturewa ga damuwa suke da aka yi mata wa izalatun lil ahqad da tunkudewa daga kiyayya da rashin jituwa tsakaninku Allah ce wa sarrihuhunna sarahan jamila Allah ce ku sake su sarahan jamila saki wato mai kyau ma'ana khallu sabilahunna ku sake hanyar su ma'asitar jamil tare da suturcewa mai kyau ba tare da cin mutunci ba ba tare da wulakanci ba duna an taskuru hunna bi su'in ba tare da kafe kana kana mata bannan suna ba dan babban matsalar mu maza illa mu irin wannan in ya faru to sai aka kuma namiji ya biyo mu mace da cutarwa yana zuwa yana bata mata suna wani ne yasa karabu rabu da wanci wallahi haka dai kaddara ce haka Allah ya hukunta ko da tana da wani munin abu ka ruwa mata asiri ko da akwai wani abin da ya bayyana gare ka na rashin jittuwa tsakaninka da kai da ita ka dai ruwa mata asiri musulunci na so mi ka ruwa mata asiri don mi kai ma kana son Allah subhanahu wata'ala ya ruwa maka naka asiri yan uwa kun ji wannan hukunci da Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana saboda haka muna kira ga mazajen mu su ji tsoron Allah madaukakin sarki su yi aiki da wannan hukunci in dai har suna da imani na kwarai ku mata ku rungumi hukuncin ubangiji ku rungumi kaddara idan irin wannan ya gwaru ba wani abin cece ce ba ne ko wani a tsaye ana ta surutaye haka Allah ya rubuta ma wannan macen ta auri irin wannan namiji a rungumi hukuncin ubangiji Allah ya samu gane gaba sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta uluhunna wa ma malakat yaminuka gaskiya ne mimma afa أبيك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك هكذا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن خالصة لك من دون المؤمنين هكذا haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai daraja ya kai wannan annabi mai daraja kenan Allah ya fuskantar da zance zuwa gawa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi laka mun halatta maka matayenka na aure inna abahna laka zawaji man azawaj min azwajika mun halatta maka auren waɗannan da ka aura daga cikin matarka allati ataita hujurahunna ko allati ko allati ataita hujurahunna waɗannan da ka ba da su kenan aure sai da ni sai da sadaki Allah ya halatta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duka matayensa na aure waɗanda ya biya sadakinsu alla'i a Mahura-hunna mahurahunna wayannan da kan ba su sadaki wa ma malakat yaminuka kuma Allah subhanahu ta'ala ya mallaka maka ma malakat yaminuka wayannan da daman ka san mallaka su ma an halatta maka su na ku matanka na aure halan ne gare ka kuyangin ma halan ne gare ka mimma afa Allahu alaika na daga waɗanda Allah ya ni'imta ka da aurensu min asarar jihad na daga matan da aka kamo aka samu su auren jihadi kamar wa kafafiya bintu huyayye kamar safiya bintu huyayye tana daga cikin waɗanda aka je wurin jihadi aka samu su a matsayin fursunar yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanta ta kuma ta zama ni matsayin matarsa da irin su Juwairiya bintul Harisa irin su Juwairiya bintul Harisa radiyallahu anhuma Allah shi da su duka an halatta maka su Allah ce wa banati ammaka haka ne wa banati ammika kuma an halatta maka auren ƴaƴan ammominka banati ammika ya'ya mata na amminka idan an ka ce ammi ana nuhin dan uwan babanka ko ba haka ba kanan babanka kowan babanka to ya'yansa an halatta maka mu ma an halatta mana a musulunci halal ne mutum ya auri diyawwan babansa ko diyawwa kanan babansa wa banata ammatika haka nan kaunar babanka koyar babanka diyatta an halatta maka aure ta wa banati khalika sannan diya mata na ƴan uwan mamatka wanda yake ƴan uwan baban ƴan uwan mamaka a ce kanan mamatka koyan mamatka kana iya ni auren yarsa wa banati khalatika la'i haka ne ko da tsallake eh yawa wa banati khalatika da kuma lati hajar da maka da kuma ‘ya'ya mata na ɗiyan ‘yan uwanka mata allati hajar na ma'aka waɗannan da suka yi hijira tare da kai bi khilafi mallam tuhajir saɓanin waɗanda ba su yi hijira ba wa baƙiyar sidar da kuma suka zauna gidan kafirci amma mu an halatta muna wannan mutum na iya auren ɗiyar ƙaunar babansa ɗiyar wan babansa ɗiyar ƙaunar mamarsa ɗiyayyen mamarsa duka a musulunci an halatta mana aurensu kamar yadda aka halatta ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mra'atun mu'minatin haka nan kuma wa mra'atun mu'minatan an halatta maka auren macen da take mumina ce in wahabat nafsaha haka ne in wahabat nafsaha lin nabi in ta bayar da kanta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya halatta mai duk matar da ta ce ta ba da kanta gare shi ya aure ta ba tare da sadaki ba amma khususiyya ta gare shi ba wani malami yanzu wanda ya kai matsayin da za a cewa a ba shi wata yarinya aure ba tare da sadaki ba sai dai iyayen nan za su biyan sadaki sai su ce sun mamalan sadaka amma da in ba haka nan ba babu wani wanda adda wannan matsayi yanzu a duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kadai Allah ya halatta mu wannan duk wata mace da ta bada kanta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya tazawwajaha don ya aure ta min gairi maharin ba tare da sadaki ba to wannan ta halatta gare shi Allah ya halatta masa in arada an-nabiyyu an yastajiha in har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana so ya auri wannan matar Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minina wannan khalisatan laka hususiya ce gare ka kai kadai min dunil mu'minina ba da sauran mu'minai ba Laisa li ghayrika min al mu'minina bayyuwa ga mu'minai an yatazawwaja imra'atan wato bihibatin ba halatta ga wani mummuni ya auri wata mashin ce wai kyauta ce min gai da maharin ba ta da sadaki ba a haka da yanzu komi malantar mutum amma kun ga akwai masu yayi ko sai su wake da ai annabi sallallahu alaihi wasallama kaza kaza wannan hususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi dai ne Allah subhanahu wataala ya halatta mu wannan Allah ya ce kada alimna ma faradna alaihi su kuma mu'minai kada alimna ma faradna alaihim mun san abin da mun ka musu na auren mata hudu duk wani mummuni komai imaninka komai zamanka waliyi komai darajarka komai matsayin da Allah ya baka duniya matanka na aure ka su wuce hudu idan suka wuce hudu to ka yi ta'addanci ka tsallake iyaka an gane ko sannan kada alimna ma faradana alaihim mun san abin da muka farlanta musu na abin da yake wajibi da hukunce-hukunce na zamantakewa da matansu fi azwajihim a cikin sha'anin matayensu wa ma malakat aymanuhum da abinda da musu san mallaka na yayi da haka in har akwai ku yanga to babu yanzu ba wani malami da zai zo ya hake ko wani basaraki ya ce yanzu ya samu wata farfara. babu ba wata farfara yanzu babu to in kace ka samu wata ku yanga yanzu ina wani jihadi Wala mana yake da aka aka samu wani jihadi an kace to da haka yanzu babu magana aji farfara da na ake yi ko ba haka ba lokacin da mutane ba su gane addini ba amma yanzu in kun duba komai zama mutum ba sarake ko zama ne malami da inda an ka hito gidajen malamai za ka isko ga malami ya aje mata hudu kuma ga kwarkwara ya aje to amma yanzu alhamdulillah an haska an yada kowa ya gano gaskiya sarakuna ma da suke yi a da sun gano kuskuren abin sun bari yanzu ma sai a gama ba sarake ma da mata guda ya zama ne da hadisai ko ba haka ba ne su yi zaman su saboda wani dalili wanda su suke ganin dalili ne a gurin su ni ban san shi wallahi kada alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum da abinda da masu san mallaka la yazidu ala arba'in mutum baya halatta ya tura sama ga mace hudu bi shartu wujubi shuhudi da sharɗin ita ma mata hudu yin za ka aura sai an samu shaidu wal mahar sai an samu sadaki wa waliyun ra'afin sai an samu waliyun mace na daga cikin kuskuren da matasan mu ke yi yaro ya ga yarinya yana so ta ga dai sana so wai kawai sai su cilla kun gane hausa kun gane cillawa ku matasa kun san cilla kawai sai ya ɗauke ta ɗai wasu da dai uwayen ba su so sai ya ɗauke ta sai ya yi zamfara da ita ko ya mai duguri da ita ko ya yi wani gari can sai ya taita wasu ya dawo cewa ya ɗaura musu aure Ka ya kawo lakasa da yan mutane an samu matsala wani na a can mai duguri ko wani na an zamfara wanda da ikon ga waliyin tanan ya ɗaura masa aure ba waliyin ta ba babu wanda isa wallahi sannan ke ma ke ja maka fito za zarta da walakanci ke bar maɗiyanki abin kunya ke bar musu abin wani saboda ɗaya biyan kurciya matasan nan suna suna suna suna suna ta yi muku abubuwa na ƙayatarwa kuku kuna biye ma abin da suke so sai ku je ku amince da wannan ki alaka rayuwarki wa ya san me ya faru ko babu abin da ya faru in kika dawo ana miki kallon me ya iska ko ba haka bane ana miki kallon mutum ne ya banza ko babu komi sannan bale ma ai abu ne mawuyacin abu eh kina da wahalar gaske mutum ya ɗauce mace wai je da ita har bauchi ko ya je da ita haɗina sai ya ce wai ga su wayan sun tuwa da wani limami ya ɗaura musu aure a bari ya ɗaura aure a kai shi kotu a ladabtar da shi ga hizba nan a kai shi ya hizba su ladabtar da shi wallahi ko sarki ne shi bai da iko yanzu sarkin kabi ma bai yi wata taso daga mai dubu da taso da sarki ya ɗaura musu aure wallahi sai sarki ya tuntuɓi shehun barno ta ce akwai wata yarinya mai suna kaza yar gidan wani ta unguwa kaza ta samu matsala ga wani yaro ta zo da shi ga matsala in zai yi a ɗan rarra shi iyayenta in sun amince sun yadda su ba mu dama a ɗaura auren da wagga rayuwar da za su yi ka a sai su halaka su da can nan in uwayen sun ce sun amince shehun barno ya zama shi awaliyinta shi ko shehun barno ce mai martaba ni kuma na miƙa ma walicinta ka ba da auren da sai a ɗaura auren to in aka ga dama sai a tausaya musu a samu musu sana'a a samu musu dan gidan zama su zauna kada su yi rayuwar karuwanci rayuwar banza a samu miyagun ƴaƴa marasa tarbiyya saboda haka wallahi iyaye mata ku shiga taitaye ku daina biya son zuciya ba abin da ke halaka ku sai su biya son zuciya da biya shawar rayuwa da biya kurciya kawai yariya ta lalata rayuwarta ke biki tsaya ki karatu ba ke ba ki zaki ki yi aure ba ke ba ki zaki ki san ciwon kanki ba haka za ki waki ta kare daga baya ki dawo yawon iyaye rai ina jima ina iyi wannan ba daidai ba ne Allah ya samu gari Allah subhanahu ta'ala ya Allah ya halatta waɗannan abubuwan ne likai la kuna alaika harajin ya halatta maka dukkan waɗanga ababe da sauran muminai likai la kuna alaika harajin kada wani kunci ya samu gare ka fi nikahin man ita min haula'il mazkura a cikin auren waɗannan wayanda aya ta ambata kada ka shiga kunci da damuwa mu ma sai muka shiga wannan inwar aka halatta mana auren wannan muna da wata dabi'a da muke cewa auren zumunta wato matsala ne auren zumunta ba matsala bane. auren zumunta an shi da kyakkyawar manufa tsakani da Allah an kai da kyakkyawar manufa to in ma matsalar ta samu haka Allah ya rubuta kuma kowa ta aura sai an same ta saboda ka auren zumunta ai an yi shi da kyakkyawar manufa an ƙara danƙon zumunta in ke kuma an samu matsala to wannan matsala kuma rubutar tata kuma duk wanda ta aura duniya sai an samu matsala kuma dawa mutanen da suna wannan auren ne saboda ƙulla alaƙa mai ƙarfi sai kaga an zo family guda an dunkule an dawo abu guda to shefa suke to amma mu yanzu abin sai zama ba mu da kyakkyawar manufa duk wanda zai yi ba manhaj ta bare bace na daga cikin abin da ke sa muna samun matsala wa kana Allahu gafuran Allah ya kasance mai gafara daga gare ka hina taharrasta min nikahi Zainab bint Jahash lokacin da ka shiga damuwa wajen auren Zainab bint Jahash haufan min kalamil munafiqin saboda jin tsoron maganganun munafikan Allah duk abin da kuka ga duk karatun da kuka yi annabi yana ta ɗarɗarɗarɗarɗar munafukan Allah ya so mu ma yanzu kuna gani waɗannan abubuwa haka ake ta zuwa ai ta zari ɗalibar ka in ka aure ta kai ba surufu ya saje. ɗalibawa ba kai yi suka aure ta ba a ce ajin ka akwai wata monita monita ta ka aure ta ya ce mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. kuma wajewa da mhm yan makaranta su waɗannan ɗaliban na kusa da kai suka mhm akwai cikin ɗalibai na waɗannan aura sai wata ce a hmm, ashe malan ita hajji ga tana nan ta karatun ta ake kananan duka kalle ta na ta ake bukwanta ji suna na gamsu da tarbiyyar na aura da saboda haka hin ka gamsu da tarbiyyar ɗalibarka kayan kai kan ba ta tarbiyya kuma ka zo ka aure ta ni ganin ka aika jihadi ka yi ƙoƙari to saboda haka wannan ba laifi ba ne irin waɗannan abubuwa suna ta waruwa in mutu ga ɗaliba yana so ya kakkada mu da surutu mai surutu kegumin mai kegumi gulman masu gulma surutu masu surutu kai kasan manufarka ni tsakanina da Allah duka waɗanda na aura ɗalibai na ni karanta da su ko bincika su ce duk ɗalibai na ya sa kowace su an ka taka sai ce a raga a faraga ne ina da alfarma <laughs> eh kuma haka ba da Allah ya samu dace Allah subhanahu ta'ala cewa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai ne bisa gare ka wa bil da kuma mai jin kai ne ga mu'minai Allah ce turji man tasha'u turji man tasha'u minhum wa turji ilayka man tasha'u haka wa man tabaita mimman anta ma'aliman alayk hmm. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce turji ka jinkirta al'amarin rabon kwana da adalci ga manta sha'u duk wanda ka so min hunna cikin matanka wannan umarni na Allah ya bashi duk wanda ka ga dama cikin matanka in ka ga dama ka jinkirta al'amarinta na rabon kwana ba sai kayi rabon kwana da ita ba in ka ga dama duk wanda haka so cikinsu ba sai ka raba kwana da ita ba sada ta same ka ta same ka ran da bata same ka ba kuma ta yi hankuri inna Allah kada azina laka Allah ya yi maka izini an tu'akhira man tasha ka jinkita al'amarin wadda ka so min nisa'ika daga cikin matanka fi qismataha fil mabiti wajen wato jinkirta rabon kwana tsakaninka da kai da ita wata kuwi ilai ka manta sha ka tattara ka koma zuwa ga wadda kake so daga cikin waɗannan matan na dawa ake magana da ni dawa ake magana da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ba zaɓi matan nan da yake da su guda tara duk wanda ya ga dama in kwananta ya zo ya tsallake inda ya kasu annabi sallallahu alaihi wasallama an halatta mai wannan in yazo ko da ran kwanan wasgana sai ya ki zuwa inda suke tai ɗakin da ya kaso Allah ya halatta mai wace halattawa to ya halatta mai turji man tasha wa tu'wi ilayka man tasha wa tadummu ilayka man tasha min hunna ka tattaro wanda kake so daga cikin su inda indaha ka kwana inda take wa man gaita, wa man talabta mubita indaha duk wanda ka nemi kwana a gurinta min ka daga cikin matanka mimman azalta daga wanda ka jinkirta baka je gurinta kwana ba fala junaha alaika Allah yake babu da yi gare ka ta da ba annabi bane ai akwai rigima ko to Allah ta halattawa kuma ya halatta mu an ba shi zabi mata dai da yake da su duk wanda ya ga dama ya tattara inda take wanda kuma ya ga dama kuma ya juya baya inda yake so Allah subhanahu wataala ya halatta masa wannan fala junaha alayka ay fala isma alayka baka da wani laifi fi talabiha a cikin nemanta wal inda indaha da kuma kwana inda take matashi ita duk da kaka an gane wannan wa ala hadha yakunu ma'ana qawluhu ta'ala malaka da wannan ne magana Allah da yace wa man ibtagaita mimma azalta fala junaha alayka ali wa man talabtaha duk wanda kan nema mimman ita zartar mubita inda ha daga wanda ka ƙaurace mata daga wurin bacci fala isma alayka babu yi gare ka sai an tarji'a ka komo inda take wata bitu inda haka shi gaba da kwana kuma inda take mata inda ba Allah na magana gaba ayo sai an yi rigima ko magana nan ba ta da daɗi ko to la ji ko ji daɗin sa sannan za a zauna lafiya kowa ya ji daɗi kada ya ji wani kunci na daga cikin abubuwan da makirai munafukan Allah Yahudawa da munafukai suke so su soki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da irin wannan amma Allah subhanahu ta'ala ya zartar da hukunci Allah ce ba zai kama hadda kuma shi ya halatta mai yayi wannan Allah subhanahu ta'ala shi na ya halatta masa aikata haka Allah subhanahu ta'ala ya ce dalilin da yasa malaka cewa kana zalika fi haqqi ya gabar wa kana Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance aliman yawa Allah ya sa abin da ke cikin zukatan na yawwa shi an ka tsallake ko Allah ce zalika adana wannan ya fi kusantowa an taƙarra a ayyunuhunna haka ne idanunsu su suna su mata wannan abin da Allah ya halatta mai na ya zaɓi wadda yake so ya yi kwana inda take ya jinkita al'amarin wadda yake so Allah ce to dawowa akan wannan hukuncin na ya daidaita tsarin baccinsa da yake na rabon kwana ya hisa natsuwa da su matan amma ba don suna jin abin cewa laifi ne ba ko kuma Allah yano ta'ala ya yi musu laifi ba sa jin wannan kun gane ko me gaba wala ya hazanna ta inda ba za su shiga bakin ciki ba ko kuma wata damuwa Allah ce wayar zauna suna amincewa su yadda bima ataytumuhunna da kulluhunna da abinda aka ba su dukkanin shi na wannan hukuncin na rabon kwana da akai sai ce wallahu ya'lam Allah subhanahu wata'ala ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya san abinda ke cikin zukatanku na amincewa da yadda da kuka yi da wannan hukunci sai وكان الله عليما حليما Allah subhanahu wata'ala ya kasance alima masani ne kuma sannan halima Allah mai hankuri na mai juriya wato duka Allah yana da masaniya akan wannan abubuwan da suke faruwa saboda haka duk da Allah subhanahu wata'ala ya halatta mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan amma annabi sallallahu alaihi wasallama bai haka ba muna fahimta mata na ji kun yi shiru magana ta yi nauyi to duk da haka annabi bai yi ba da ya yi bai yi laifi ba to bai yi ba yana daidaita rabon kwana ga iyalinsa duk da ga wanda ya so cikin gidan wanda ya yi kauna ƙarar an sani amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba zai ɗauki kwanan wata ya kai ma wata ba ba zai haka ba sai dai an samu cikin matan akwai wadda tana da yawan shekaru na na safiya ko tana da yawan shekaru ita kan ta ɗauki kwananta ta ce ta ba ummu na aisha radiyallahu anha ta ce ta ba kwananta kuma sannan duran da kwananta ya zo sai manzo Allah ta inda take wasu lokuta kuma ta aisha abinta an samu wannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya cikin gidansa ya fatanta adalci ga matarsa in yayi adalci sai ya Allah wannan shine iya nawa kokari cikin abin da nan mallaka akwai abin da namiji bai adalci namiji bai iya adalcin soyayya in ce yadda nake son wance da wance haka nake son kowace soyayyar nan ɗari-ɗari kowace balaya ba haka ba sai dai ka so kowace gwargwadon halayen da ɗabi'unta da mu'amalarta da kai gwargwadon son da za ka yi ke amma dole ka ji cewa wani lokaci ka fi wance saboda kaza ita kuma wance ka fi ta saboda ni kaza yasa ka ga su mata kowace da irin sirrin da Allah ya ba kowace na dauke da sirrin da wannan zaka ji kana son ta saboda kaza wannan zaka ji kana so ta saboda kaza kana son wanda saboda kaza kana son wanda saboda kaza baka son wanda saboda mugun halinta baka son wanda ita ba saboda munan halinta Allah ya sa mu dace to me gaba لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تمسك بهن من wa والأولاد

sauran mata ba sa halatta gare ka min ba'ad bayan waɗanda matan naka malamai su ce a cikin wannan akwai darajar tawa da girmamawa ga mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ni Allah madaukakin sarki matan nan da ya halatta mai guda tara to kuma daga gare su Allah ce babu wata mace duniyar za ta sake halatta gare shi la ilaha illallah nisa'un min ba'ad babu wasu mata da suke halatta a gare ka bayan waɗanga mata kuma ba ka da damar da za ka iya musanya wata mace daga cikin waɗannan matan naka da wata mace a duniya babu Allah bai halatta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya canza wata mace cikin mata ne ya dauko wata bakin waɗannan matan tara da waɗannan kuyangin shikenan Allah ya rufe kowa kun ga a cikin wannan akwai girmamawa da darajantawa daga Allah subhanahu wata'ala wanda ya wasu matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi musu daraja guda uku daraja ta farko an hana ma annabi Muhammad sallallahu alaihi ya musanya su da wasu mata sannan an hana masa ya sake su sannan an yi musu gata in yarda su duk duniya kuma babu wani wanda ya isa shi aure su wannan daga darajar su ne da martaba su daga Allah subhanahu wata'ala wanda Allah madaukakin sarki ya yi musu sai mi Allah ce waɗannan matan da aka ce kada ka canza waɗannan matan da su walau a'jabaka husnuhunna ko da kyawun su ya kayatar da kai komi kyawun wata ɗaya mace in gani duniya ba ka da damar ka canza ta da wata mace amma muwa mu halatta muna in mutum na da mata hudu ya ga yana so ya canza wata wadda an ranke-ranke cikinsu eh ranke-ranke cikinsu ko ba ranke-ranke ba duk wadda an ranke-ranke cikinsu ko bai taɗe zai oh. ya jaji bota ya kawo ke sa dole in kun gazan ku hudu ga miji to jajircewa za ku ko kuna ku jajirce sosai kada wadda ta saki dama wadda ta samu dama ta shi in ku ki sakaci to layi miji na kwaɓe ki ya ɗauko ta hita to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba halaka masa wannan ba gaba sai Allah ce Allah ce illa ma min yaminuka sai dai abinda da maka ta mallaka na koyangi wayannan su an halatta maka wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah ya kasance akan dukkan komai hafizun ne mai kiyayewa ne mai kulawa ne komai Allah yana bibiyarsa yana kallon abubuwa da suke gudana saboda haka duka waɗannan ababen dai Allah subhanahu yana gaya mana su domin mu hankalta mu lura mu gane doka ta ubangiji Allah subhanahu ta'ala mu yi aiki da ita ina ganin kamar ana nuna min lokaci na hararan mu nan za mu tsayawa ku yi hankuri abin da na karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yare muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ana nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh